a yadda ake tafiya mun san cewa tarihin sanata farau jifarin maliya ya yi abubuwa ya mana aiki a ƙasa mun ji mun gode amma yadda ya ɗauki kansa yanzu da yadda wasu suka kewaye shi suke gaya mai wasu abubuwa suke neman kwangila suna ansa kuɗinsa to ya sani wallahi tallahi sai ya dawo hannunmu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 ya san mai girma mutala Silan Garo ya tabbatar da sun yarda da Allah kuma dukkan abin da suka sa gaba wajen Allah suke nema ba wajen mutum ba so wannan abu da ya faru su ne ma suke ba mu goya baya haƙuri domin ƙarfin gwiwa cewa mun san akwai lokaci da izinin Allah za mu anshi Kano batun ku zo ku ita gwamnatin baya da ta kira ku cewa ku zo a ciyar da jihar Kano gaba fa za ku aje adawa ku zo ku mara mata baya eh shawarwari ba wannan dukkan ɗan ƙasa ko wanne addini kake ciki addinin ka zai gaya ma cewa bin shugaba ya zama dole so muna biyayya ga shugabanci domin mun san shugabanci sai dai fatan ubangiji Allah ya ba su ikon sauke nauyin da suka ɗauka. Kun haƙura kun aminta kun bi kenan. Eh wannan ai siyasa haka take, ai ba haƙuri a siyasa. Daga lokacin da ka gane cewa a nan gurin na so in je wani guri bai zuwu ba, so daga sannan kuma za ka kuma komawa ka zauna ka ci gaba da shiri. So wannan ba zama ba ne mun ci gaba da uzarin siyasar mu apc kuma kamar yadda ka sani ƙara cika ma take ba raguwa take ba bayan ana cewa wasu daga cikin kwayoyin tun ba a nisa ba sun fara tsalle suna ƙoƙarin koma cikin su sai dai idan waɗanda suka ci amanar mu wanda suke iba abin da ya shafe mu ya je a je a gaya wa wani ɓangare wannan kuma siyasa ce ta annamimanci da munafunci siyasa kuma ta tunani da hankali ya kamata dukkan ɗan adam ya rinka faɗa abin da ya san ubangiji zai tashe shi akan abin da ya faɗa a mai hisabi so ya kamata mu rinka yaɗa alkhairi to wani za ka miƙa ga su ragowar 'yan jam'iyyar apc eh 'yan jam'iyyar apc ina kira gare su da dama mu tsintsiya ce maɗaurin ki ɗaya mu ci gaba da zaman lafiya mu ci gaba da son jam'iyyar mu ci gaba kuma da yi wa shugabanninmu addu'a don wani saƙo za a ƙarƙari eh saƙon da zan ƙarƙare da shi akan sanata barau jibran wanda ina kira gare shi ina buƙatar ya zo ya zauna ya yi tunani akan cewa shi dattijo ne kuma an zaɓe shi domin cancanta so yanzu a kano ta arewa an samu wasu mutane da ba 'yan kano ta arewa ba suna zuwa wajen shi suna gaya mai ƙarya da gaskiya so dukkan ɗan kano ta arewa yanzu ba wani mutum da zai ce yana da yaƙini cewa idan ya yi magana da sanata za ta iya tabbata domin ya lalata siyasarsa kuma wannan takarar da yake tunani ya sa gabansa ta gwamna akwai abu guda biyu da ya kamata ya tsaya ya tunani so da farko ma muna so ma yi mana bayani wannan irin gudunmuwa ma ya bayar akan wannan shari'a da aka yi so muna so kuma ya mana bayani cewa talakan da ya dangwala mai ƙuri'a wanda yake da haƙƙi a kansa idan ya zo ofis ɗin shi ba 'yan kano ta arewa ba ne suke uzuri mutane ne can wa'anda sai da ta gyaru suka zo wajen shi kuma a matsayinsa na dattijo ya kamata a ce ya kalli cewa amana ce aka bashi ta al'umma ya ɗauka ya ɗauki alkawari so wannan tsarin da ya canza ina mai tabbatar mai da cewa matsawar bai zo ya zauna ya ba mu haƙuri ba ya nemi haɗin kan mutane babu wata kujera da zai ce zai iya nema a gaba a samu nasara domin dukkan ɗan adam baya buƙatar yaudara so yanzu Allah ya wayi gari a Kano ta arewa ɗan kabo ko ɗan Kano ta arewa zai kai kuka wajen barau ko yaje neman barau idan bai gani ba wajen ruwa baba zai tafi so ruwa baban nan Allah ya kawo shi cikin wannan tsarin ya taɓa yin dubuti gwamna ya yi ciyaman amma yanzu muka gane cewa wannan dattijo ne kuma baya wulakanta talaka baya wulakanta ɗan siyasa so a yanzu dai mun san fitilar kano ta arewa da izinin allah a yadda ake tafiya mun san cewa tarihin sanata barau Jibarin maliya ya yi abubuwa ya mana aiki a ƙasa mun ji mun gode amma yadda ya ɗauki kansa yanzu da yadda wasu suka kewaye shi suke gaya mai wasu abubuwa suke neman kwangila suna ansa kuɗinsa to ya sani wallahi tallahi sai ya dawo hannunmu saboda ya san gudunmuwar da muka bashi ya san amanar da muka ƙulla da shi so babu wani ɗan cikin garin kabo wanda yake siyasa wanda bai taimaki baroji barin maliya ba an taimake ka amma ba mutane ba ne a gaban ka baka neman maslahar yadda za ka zauna da talakawanka lafiya kuma kana ikirarin kai kana shugaban majalisar dattawa kana da wani mukami a majalisar dattawa so ya kamata ko ka yi ƙoƙari ka kwatanta adalci wanda har ga Allah har gaban Ubangiji ka san waɗanda suke ma wahala ka tsaya ka nemi shawarwarinsu ka gudanar musu da abubuwa na ci gaba domin yanzu siyasa ana so a kafa ta akan ci gaban matasa samar da ayyuka taimakon ɗalibai taimakawa yankinka akan haka muka zaɓe shi dai wannan abubuwan da kake lissafowa shi barau din ba ya aiwatar da su a Kananan hukumomin da yake wakilta ba amma su suna ganin cewa ya biya kwalliya ta biya kuɗin sabulu shi yasa suke ta ƙara zaɓarsa suke ta ƙara zaɓarsa ka a ce kawai dai ku ne ba kwa san sai sa kuke wannan maganganu. eh to akwai waɗanda suke ansa kuɗin shi su yi mai aiki akwai kuma waɗanda suke sa tsakani da Allah so mu muna cikin masu sa tsakani da Allah so amma yanzu tunda duniya ta samu mu ba mu da amfani al'umma da suka zo suka ba da gudunmuwa ba a ɗaukar shawararsu so ai yanayi ne ƙarshe ɗin da me za ka rufe e, abin da zan rufe shi ne na cewa na ba shi awa 24 ya je ya zauna ya yi tunani ya gaya al'ummar kano ta arewa wacce gudunmuwa ya baya a wannan shari'ar da aka yi ya kuma zo ya gaya mana amanar da muka kulla da shi ya ce zai taimaki al'umma ba musulmi ba ba kiristan ba matsayin kana kano ta arewa kana da haƙi akan sanata kana da haƙi akan kaje wajen shi ya tsaya ya saurare ka wanda shugabanni masu jin tsoron Allah a zuciyarsu su ne in suka ga talakansu ko wanda suke mulka za su tsaya za su saurare shi za kuma su ji menene yake tafa da kai amma yanzu a tafiyar da ake ciki babu wani talaka wanda yake talaka ne a Kano ta Arewa zai ce ma yana ganin zai je ya uzuri da sanata farauji farin so kan ma ka soma